Kuma suka kama kuna jin yadda ake tauna namu ko ce muhawara namu yake kasancewa <laughs> tare da ita bakon namu a yau wato Samira S Yawo. Kuma na tabbata za ku ce kuma kun san cewa mace ta fi samun riba musamman maza na za su ce wala mata sun fi samun riba. Na san za su ce. <laughs> Su masu sa gaskiya a yi su koye. To idan muka dawo batun da ya shafi soyayya kan kanta. Shin me kika fahimta da soyayya? in yi sai ta sa biyu sai ta ce mai gida ai bacci komai ba na soyayya da ke tunani to kin gani shi ya kare ta fi shi kuma da wannan dan wannan kuma maza da sai ku taimaka wani so yan gaskiya yana dan taimakawa wurin su abinci irin na restaurant mai kyau ba wai a bar shi kawai zallan da wake da aka saba a ɗan suno ko wani ta ce a bada kuɗi za a ɗan wani ɗan juice mai ka bada ita masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na masoya inda muka tattauna da bakuwar tamu wato sanura isiya'u kuma kun muhawarar namu da ita ya kasance da dai a ƙarshe zama ta amince amince gaba ɗaya cewa mata sun fi maza samun riba a soyayya kuma jinjina da mazaje da fatan kuma za ku ƙara da ta Khadija Sa'ad da na gabatar da shirin nake cewa sai wani makon ku tara domin jin sabon maudu'in da za mu zo muku da shi kasance lafiya